A'a zai eh, ah? zan yi ɗan kira. Ai Laila yana kana ran da mu baki bani amsa ba fa. Saurara turan billan bagam zan hitaran nan zai yawa. Alo ina ban ga ɗan mukulin ɗaki ba fa. Baki ada shi mista ga kice ba. Mi kice? Amma ba yake tarkaya. A ina ki aje shi. Alo alo. Oh ya katse. A aje sun kama nawa. Sun kama arba'in zaki biya. wallahi za ka karɓi kuɗi garan kuwa gashi na mana bar kuɗi na cikin ɗaki lakira da nake nema tun ɗazu. mai waje ci kashe min kuɗi na ko kuwa. dan yanzu ni za ka sayi laraba'in kuwa arne kwarton banza da karan banza. shikin shikin na jayin ƙara nawa a ah, ndila nawa zan ƙara faɗa min ah. a. a asiji kakana na baka labarin wata budurwa shi ku na gama da ta amma yarinya nan tana yi tana yi eh kaga ka daina yin mutum yan mata ni na daina bidan mata aiki na daban me yani aboki eski ya kuwa a me ya kuwa me ka gani a kan kullum na ga kai neman mata gare ka kuma yanzu na shi kana butun kari neman mata jama'a suna na salif a soshi ku danna mini subscribe